jama'a sallu ala nabi sallallahu alaihi wasallam allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim wa ala muhammad wa ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ali ibrahim fil alamin innaka hamidu majid ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جماعة بركة مرساك سادوا أولنا فرفاجة سنة مسلاشن ببما لممو da ke anguwar hausari a layin kasuwa na monday market a tsakiyar birnin garin maiduguri a jihar borno ta nigeria a yau muna yammacin laraba goma ga watan ramadan jirar manzon allah sallallahu alaihi wasallam shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in daidai wanda ya zo daidai da yammacin sha biyar ga watan biyar miladiyar annabi isa dan maryam shekara ta dubu biyu da goma sha tara. muna cikin sura mai albarka suratul baqara suratul baqara ita ce sura ta biyu daga ga baki daya kuma ita ce tsororuwan ruwan da yaddar Allah za mu za mu tashi a inda muka kwana jiya za mu dan koma aya ɗaya biyu don karatun ya tafi gabaki ɗaya. muna roƙon ubangiji Allah kai mana muwafaƙa da abin da za mu karanta malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع سبيلهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى وبنجي ما يجري ما يتي الذين يؤمنون بالغيب bayan Allah muminai na ƙwarai salihai su ne waɗanda suka yi imani da abin da yake ɓoye an gane ko kafin nan wannan sura jiya mun bar hadisi ɗaya wanda ya kamata mu karanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce albakaratu sai ce sanamul qur'an wa zirwatuhu nazala ma'a kulli ayatin minha nuna malakan an gane ko wannan bakara in ma'ana ita ce tsororon ma'ana tozon ga baki daya kuma kowace aya ɗaya ta sauka ne da ‘yan rakiya mala'iku samanu na malakan mala'ika tamanin tamanin kowace aya ɗaya banda ayatul kursi wasu tukhrijat Allahu la ilaha illahu alhayyul qayyum min tahatil arshi sai aka cire kursiyu tana ƙarƙashin inuwar al'arshi a nan aka je aka ɗauko ayatul kursiyu ga baki ɗaya da aka zo da ayatul kursiyu sai aka sata a cikin suratul baqara da yasin manzo Allah sai ce wannan yasin sai ce qalbul qur'ani la yaqra la yaqra'uha rajulun yuridu Allah wa daral akhirata illa ghafara lahu wa qara'uha ala mautakum manzon Allah sai yace sai aka dauko ayatul kursi aka sashi a cikin baqara kuma da yasin sai ce yasin ita ce zuciyar alqur'ani sai ce babu wani mutum guda ɗaya da yake nufin yardar Allah ko samun wani abu na gidan lahira ko wani biyan buƙatarsa idan ya karanta yasin innan Allah zai bashi abin da yake nufi manzon Allah sai ce face Allah sai yayin wannan mutumin gafara shi mai karanta yasin da haka sai yace ku karanta yasin a bisa matattunku ashe ana karanta matattu alqur'ani kenan ina fata an fahimta Ina yace wa qara'uha ala mautakum ku karanta ta a bisa matattun sannan a cikin hadisin ma'aqal ibnu yasar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace iqra'uha ala mautakum ku karanta yasin innan a bisa matattun ku gabaki daya ya halatta ka karanta ladan ka yi tawassuli Allah ya kai wa mamacinka kuma Allah zai kai masa wannan lada insha Allah a cikin hadisin abi huraira قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce. likulli shay'in sanam kowane abu yana da ma'ana ruwa ko tozonsa sai ce wa inna sanamal ƙurani suratul baƙarati wa fiha ayatun hiya sayyidatu ayil ƙur'ani ayatul kursi Manzan Allah ce kowane abu yana da tozonsa tozon Al-ƙur'ani shi shine suratul ga baki ɗaya. kuma a ciki akwai ta aya ita ce shugaban ayoyin alkur'ani ga baki daya wannan ayar ita ce ayatul kursi duk mai kanta ayatul kursi Allah zai kare shi daga sharrin aljanu da mutane baki daya babu abin da zai taba ka kuma idan kana da bukata in kana kanta ayatul kursi kai tawassuli Allah zai biya maka bukatunka baki daya in za ku tuna lokacin da Abi Huraira ya kama wani barawo da daddare in za ku tuna wannan tarihin shaidan ya kama yi bayan ya kama shi karo na ɗaya manzon Allah sai ce ya kuka kare da baƙonka jiya sai ce gashi gashi ga abin da muka yi yace ba zai dawo ba manzon Allah ce ƙarya yake zai dawo ya ƙara dawowa ya ƙara cafke shi yace ya kuka yi da baƙonka jiya yace a ya mun magiya da Allah da Annabi ba zai dawo yace ƙarya yake zai dawo ya dawo na uku yace to yau kan ba zan barka ba bai da za a yi ba magiyar da za ka mun na barka sai shi wannan ashe shaidani ne ba mutum bane sai sai to ba zan gaya maka wata addu'a ba wanda duk wanda ya karanta zai tsira daga sharrin mu ba abin da zai same shi ya ce to gaya mu ya ce amma in na gaya maka za ka bar ni <laughs> ya ce eh zan barka ya ce to duk wanda ya karanta kursiyu mu ba mu isan mu zo kusa da shi ba in ma mun zo to za mu bar shi da ya je ki gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai ce kwarai haka abin yake abin da ya gaya ma gaskiya ne eh eh a shi ba ƙarya yake ba shi shedanin ba ƙarya yake ba gaskiya ya faɗa amma shi da kansa shi ƙarya yake yi <laughs> shi zai dawo <laughs> ina fata an fahimta to haka kenan yana nuna maka falalan ayatul kursi kenan shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi na Anas bin Malik qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yace inna shaytana yakhruju min albayti idza sami'a suratal baqarati tuqra'u fi lalle shaytan yana fita a gidan da ake karanta suratul baqara idan gida ana karanta bakara to shedan ba zai zauna a cikin wannan gidan ba ba da za a yi shedan ya samu matsuguni a wannan gidan sannan manzon Allah sai ce suratul baqara inna suratul baqara da kuke gani dan tashin alkiyama za ta zo ta nemi ceton mai karanta ta da ita da ali imran su biyun nan za su zo suna kamar sifar wasu din girgije za su zo ko kamar sifar wasu fuka babban tsuntsu ko wani duhuwa haka a sama su suna neman cetonka a wajen Allah za su ya Allah wannan fa karanta mai yake ba dare ba rana da aka a bamu cetonsa zuwa gidan aljanna ina fata an fahimta to a kenan duk gidan da ake karanta bakara shedan ba zai zauna a wannan gidan ba <clears throat> sannan kuma aljanu baya da za a su zauna a cikin wannan gidan kamar yadda jiya wasu yan uwa suka mun tambaya bayan mun tashi a karatu shine dalilin da yasa na kawo wannan hadisi duk gidan da ake karanta bakara insha Allah aljani ko wani mugun abu da yardar Allah ba zai zauna a cikin wannan gidan ba idan ma ya shigo gidan Allah zai fitar da shi albarkacin wannan karatu da ake yi matakar ana karatun dan Allah Allah ka ba mu ikon yi dan Allah ubangiji sai ya ce alladina yu'minuna bil ghaibi lalle kaga bayan Allah na kwarai su ne waɗanda suka gaskata da abin da yake boye wa yuqimuna salata kuma su ne masu tsaye da sallah akan lokacinta suna kula da lokacin sallah suna kiyaye lokacin sallah minti kaɗan ladan ya duba agogo inda ake sallah karfe ɗaya za ka ga ladan ya zo ma'ana tun karfe ɗaya saura kwata ko ɗaya saura minti ishirin inda ake sallah karfe ɗaya da rabi ladan zai zo tun karfe ɗaya da minti goma zuwa ɗaya da sha biyar ya yi ƙoƙari ya ga ya kira sallah sauran jama'a ma sun halarto masallaci da wuri <clears throat> sun zo suna jiran a zo a yi sallah tare da su irin waɗannan mutane su ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dan tashin alkiyama za ka ga fuskar su kamar rana tana ƙyalƙyali ana tana haske ana mamakin su wani aiki suke yi wa'annan a'a suna zuwa ne su jira liman ya zo a yi sallah tare da su in sun zo bayan sun yi nafila suna zama a wajen su yi ta istighfari su yi ta salatin annabi su yi ta hailala su yi ta la haula quwwata illa billahi al-ali azim bayan liman ya zo an yi sallah da su kuma suna zaune a wannan wajen ba sa canja zaman su na sallah ba irin mu yanzu ba daga an yi sallama sai ga wani ya kalli kudu wani ya kalli arewa wani ya kuma cikin alƙibla yana kallon ƙiyar mutane wannan ba sunna ba ne ba da aka ce mamu ya juya wani waje ya kalli mamu ɗan uwansa liman ne kaɗai aka ce ya juya ya kalli kudu ko ya kalli arewa ko ya kallo yamma shi ma wannan umarni aka ba shi don idan mamu ya shigo masallacin ya gane an gama sallah ana sallah liman yana kallon yamma ne ana sallah liman zai kalli kudu ne ko arewa to wannan shi ma umarni aka ba shi amma in banda liman kai ma mu ana so ne ka zauna a gurinka idan kana gurinka a zaune mala'iku suna maka addu'a kamar kana sallah suna ce maka Allahumma ghafir lahu warhamhu Allahumma ghafir lahu warhamhu ko Allahumma ghafirhu warhamhu har wani lokacin sallan ya zo ana rubuta maka ladan sallah sallah sallah sallah sallah matakar baka yi magana ba idan yi magana da wani ko ka ɗauki wayarka kana chatting ko kana waya ko kana to sai su daina rubuta wannan ladan da ake rubuta maka ko ka canja zama daga wannan zuwa wani zama daban amma matukar kana nan to mala'iku suna turbuta maka wannan lada shine wa yuqimuna salata sannan wa mimma razaqnahum yunfiqun ai wa yunfiquna mimma razaqnahum suna ciyarwa daga abin da muka azurta su da shi shine dukiyarsu suna bada zakka suna da ihsani kamar a cikin wannan wata na Ramadan suna dafa abinci su ba wa masakai da miskinai da marayu fi sabilillahi kuma a bisa san ransu suke wannan aiki. a bisa ransu suke san ransu suke ciyarwa suke muku irin wannan hidima da suke yi an gane ko to duk wanda yake wannan ya nuna alamar shi mumini ne kuma mai imani ne sai Allah ya ce والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وبنجي والذين يؤمنون بما أنزل إليك su ne waɗannan da suka yi imani da abin da aka saukar da shi zuwa gare ka ya Shi ne Alƙur'ani. mummune sun yi imani da duk abin da ya zo a cikin Alƙur'ani. in gama mutum yana shakka ko yana musu an ce Allah ya ce annabi ya ce ya ce ni a gani na da kaza ne ko ina tunanin ai da kaza da ya zama kaza lokacin da yake wannan tunanin Allah cikin rahamarsa ya zama kafin. me yasa aka tsinewa walidu dan mugira ya ji karatun alqur'ani daga bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya san karatun alkur'ani gaskiya ne amma da aka kira masa abokanansa sai aka ce zai yi imani da ya zo sai ya tsare gida sun ma'abasa wabasar sun ma'adabara wastakabar faƙala in haza illa sihirun yu'usar in haza illa ƙaunul bashar sai Allah ce sa'usulihi sasa lokacin da yake tunanin ma abin da zai faɗa ne Allah sai ce an tsine masa kawai tun kan ya faɗi abin ashe yanzu idan ka ji alkur'ani Allah ya ce kai menene naka shine sami'ina wa ata'ana mun ji mun yi biyayya ko da raina baya so sami'ina wa ata'ana ko da ni bana son abin inda Allah ya ce ayi manzon Allah ya ce ayi to ni ai ban da wani zabi kuma kuma komin kina ga abin idan su suka ce suna so ni ma ina so ina fata an fahimta kuma komin yadda nake son abin in su suka ce bana so ni ma dole in ce me bana so wannan shine imani to bayan Allah na kwarai sun yi imani da duk abin da aka saukar da shi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba sa ƙara komai ba sa fifita wani abu akan alkur'ani sannan wa ma unzila ilaika sun yi imani da abin da aka saukar da shi tun gabanin kai ka zo ya rasulullah shine at-taura da linjila da zabura da suhufi ibrahima wa musa wa ma unzila ilaika da abin da aka saukar da shi tun gabanin ka ya rasulullah an gane ku sun gabanin kai ka zo shi ne a taura da Linjila da sufi ibrahima wa musa da duk wani abun da ya sauko tun kafin annabi ya zo ana faɗa kaza kaza kaza kaza da ce mu akwai annabawan da muka baka labari akwai kuma waɗanda ba mu ma baka labarin su ba ce minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqasus alayka daga cikin annabawa akwai wanda muka labarta maka su ya rasulullah a cikin annabawa kuma akwai wanda ba mu ma gaya maka su ba gabaki daya ba mu wace maka akwai wane da wane da wane ba shi sa annabawa da suka zo a cikin alkur'ani su 20 ne da biyar daidai wanda ake so kowane musulmi ya haddace su ya san sunayensu ya san garuruwansu ya san kabilunsu daga ina suka fito ana so kowane musulmi duk ya san su kamar mala'iku ne guda goma nan ana so kowane musulmi ya san su ya haddace sunayensu kafin ka gamu da su na za ka gamu da wasu daga cikinsu ido da ido wasu kuma za su tambaye ka wasu kuma za ka suna nan gefen ka suna ma magana suna tare da kai ina fata dai an fahimta ubangiji Allah ka sa mu cika da imani sai sai Allah ya ce wa bil akhirati hum yuqinun ai wa hum yuqinun bil akhirati su sun su kankance da ranar lahira su sun su kankance masu imani da ranar lahira sakankancewa da ranar lahira shi yake jawowa duk mutumin da aka ce Allah ya ce ya zama yayi imani da shi amma kaga mutum yana kumfan baki bai su kangance da ranar lahira ba in ga mutum yana shakkan mutuwa bai su kangance da ranar lahira ba in ga mutum yana alfahasha da masha da zinace-zinace da ƙareraki da giba da annamimanci da yi da mutum da cin kuɗin wani da ƙwacen filin wani da menene da zuwa ya kwace motar wani wannan duka bai yi imani da Allah ba ko ya zo ya ma kwace ka ajiye abincinka na safur ya zo kawai ya kwashe da daddare <laughs> wannan bai yi imani da Allah ba ko ga mutum ya zo a ce Allah ya ce annabi ya ce shi ya zo yana nema yayi yi kwaskwarima akan abin da Allah ya ce wannan bai sakankace da ranar lahira duk wanda ya sakankace da ranar lahira za ga duk abin da aka faɗa kawai sami'ina ne wa mun ji mun yi biyayya ba zancen wani abu da za ka yi fiye da abin da Allah ya ce in Allah ya ce kai naka kawai shi ne wa ada'ana to duk masu samina wa ada'ana su ne muminai da Allah yake magana a kansu sai Allah sai ya ce أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وبنجي يتي أولئك kaga wa'annan wanda aka siffanta siffofin nan nasu a baya wa'annan ala hudan min rabbihim sun tabbata akan shiriya daga wajen ubangijinsu ma'ana su ne suke kan shiriya su suke kan wa'annan anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu an gane ku wa ula'ika humul muflihun waɗannan kuma su ne suke kan shirya ma'ana su ne suke kan tafarki madadici wa ula'ika kaga nan humul muflihun su ne masu samun babbar rabo a lahira Allah maja'alna minhu hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbata manzan Allah ya ce a fala ukhbirukum an ahalil jannati wa ahalin nari shin bana ba ku labari ba ga 'yan aljanna da 'yan wuta ƙalu sai sahabbai suka ce bala ya rasulallah eh kwarai muna so ka bamu labari ya ma'aikin Allah qala sai annabi ya alif lam mim zalikal kitabu la fihi hudal lil muttaqin ila qawlihi ta'ala al muflihun tun daga alif lam mim har zuwa al muflihun nan da muka yi karatun nan tace haula'i ahlul jannati wayannan sune yan aljanna duk wanda ka siffar su ta shiga cikin nan to dan aljanna kenan qalu sai suka ce inna narju an nakuna haula'i mu muna sa rai mu kasance daga cikin waɗannan ya rasulullah thumma qala sannan sai annabi ya ce innal ladina kafaru sawa'un alaihim ila qawlihi azim wanda zamu karanta nan gaba sai yace tun daga innal ladina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirum kaza kaza ina hazu azim yace haula'i ahlun nar wayannan sune yan wuta kenan na qalu sai sahabbai suka ce lasna lasnahum muna roƙon Allah Allah ka saba mu cikin su ya rasulullah ya maikin Allah mu ma Allah ka kare Allah ka kare kala sai manzo Allah ce ajal kwarai ai ba ku cikin su ya ko na mu ubangiji Allah ka kare mu Allah ka sanya mu daga cikin yan aljanna a ce kullum yan aljanna mu'minai minai su ma daban yake yan wuta ma sifofin su daban yake sai Allah sai ya ce mu إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون Ubangiji ya ce, Innan lazina kafaru, lalle kaga waɗanda suka kafircewa Allah, waɗanda suka kafircewa Ubangiji kamar Abi Jahal, irin su Asi ɗan wa'il da sauransu, babu maƙiyin manzan Allah irin Abi Jahal, wannan mutumin ya yi gaba da manzan Allah matuƙar ƙiyayya kuwa baya son ya daga ido ya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwata kwata ya ƙi jinin sahabbai ya ƙi jinin addinin musulunci shi sa Allah ce innal ladhina kafaru lalle ga waɗanda suka cewa Allah sawa'un alaihim daidai ne a gare su a anzartahum shin ka gargaɗe su ne oho am lam tundirhum ko ma baka gargaɗe su ba oho ubangiji ce la yu'minun duka dai ba za su yi imani ba fi ilmin lahi ala zalik cikin sanin ilimin ubangiji a bisa wannan duk wanda ya kafirce a yau ma haka mutum kafiri ne ko mutum munafiki ne ko mutum mushriki ne duk wa'azin da zaka masa idan Allah ya riga ya rattaba sunansa a cikin sijilu ba yadda zaka yi ka dawo da shi kan shari'a domin ita shari'ar ba a hannunka take ba innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha laysa alayka hudahum walakin Allah yahdi man yasha wama tasha'una illa an Allah huwa ahlut taqwa wa ahlul Allah ya ce kai innan ya rasulullah ba za ka iya shiryar da wanda kake so ba sai idan Allah ya so ya shiryar da mutum ne Allah zai shiryar da wanda yake so sai Allah ce ai shiriyar mutane ba a hannunka take ba ya rasulullah shirya shiriya yanzu mutane nawa ne waɗanda suka tafi akan abubuwa da dama kai ka ce ba su sani ba ne ai sun karanta da dama sun gani amma to shiriyar Allah bai so su da wannan shiriyar ba ashe shiriyar a hannun wa take a hannun Allah take idan Allah bai so mutum ya shirya ba bayan da za a yi ya shiryu sai Allah ya ce ai ba za ku so mutane su shiryu ba sai in Allah ya so mutanen su shiryu sannan mutanen za su shiryu idan sai ce man yahdillahu fa huwa al-muhtadi wa man ta ce falan ta ji da lahu waliyyan murshida ko wa man yudlil fa ulaika humul khasirun ai duk wanda Allah ya shirye shi kadai ne kawai mai shiryuwa wanda Allah ya shiryar yanzu wani wa'azi zai ji sau daya wallahi wani ma ake kira fi kawai zai ji wa'azi anna fi kawai ya hau kawai daga nan kai na butu daga nan kai ni gomari kai ni university kai ni gwangi shikenan yana jin wa'azi na sunna kawai sai ya fanci sunna gaba ki daya wani kuma gashi ga gidan malamin shekara 40 ana karatu hamsin ana karantarwa yana ji Allah ya benefe shi da ya shirya ba dama ita shirya ta Allah ce shi yasa zaka duba duk abin da yake faruwa yanzu sai ka duba baya ka yi waiwaye a dan tafiya Allah ce wa tilkal ayyamu yudawiluha bainan nas ina Abu Talib yake Abu Talib baffan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda babu wanda ya isa ya taba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah har kirari yake masa yace wa hum yanhauna anhu wa yan'auna an su suna hana a taba annabi amma suna kauracewa addinin annabi ina yake yau amma lokacin da yazo cikawa akan cinyar annabi ya rasu ka duba mafificiyar cinya irin cinyar manzon Allah mafificin jiki irin jikin manzon Allah mafificiyar fata irin fatar manzon Allah ai ko an farki ne manzon Allah ya sha baka ai kai mai daraja ne wallahi in kai mafarki manzon Allah kai dan shafa ka haka ai kai ma in ka tashi zaka ji kai ma fa wani ne a wajen ubangiji amma ba a ce ka gaya wani kai ma ka zama alwari ba a kai ma dai wani ne a wajen ubangiji ina fata dai ana fahimta to amma duk da haka akan cinyar manzon Allah ya rasu har manzon Allah yana cewa qul la ilaha illallah ya am ka ce la ilaha ya kai baffana zan kafa hujja da wannan kalma ranar gobe alkiyama ka shiga gidan aljanna sai ce ya muhammad sai ce ya muhammad isbir kai hakuri ya muhammad yace mutu ala dini abai zan mutu akan addinin iyayena da ubannina yace ba dan kada ce tsoro bane sai da nazo zan mutu a ce na bi addinin yara yace laulal malamatu aw hizaru masabbatin lawajadtani samahan bizaka mubina yace ba dan kada ce tsoro bane sai da nazo zan mutu na bi addinin kananan yara ce da ka same ni ina mai biyayya ga wannan addinin nan yace amma na san wallahi babu wani addini fiye da addinin nan naka shi da kansa ya shaida yana gama wannan baitoci abin tausayi guda biyar sai ya cika manzan Allah sai ce sayyidina Ali ya ce Aliyu zo ka dauki babanka ku je ku turbude shi yanzu Allah da me zaka faɗa akan wannan yanzu ba ma san shi ne muna san shi ba ma tausayin sa muna tausayin sa amma ubangiji bai kaddari cewa zai kalmar shahada ba da cewa wasu malamai sun ce ba sun ga bakin sa yana motsi me ya faɗa Allahu a'lamu amma hadisi ya tabbata ran tashin alkiyama za a bashi takalman wutar jahannama takalma na wuta ya tsaya a bakin barandar wuta amma idan ya sa takalman wuta in su ce take farfasa kamar talge a cikin tukunya shi ma baya cikin wutar jahannama saboda kula da yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ashe a yau duk imanin mutum da musuluncinsa in bai bi Allah da annabi ba bai bi abin da manzon Allah ya zo da shi daidai ba menene karshen sa wannan mutum ranar gobe alkiyama hasara kenan da nadama Allah ka kare mu to shine anan ma sai ubangiji yake cewa innal ladina kafaru lalle kaga wadanda suka kafirce wa ubangiji sawa'un alaihim daidai ne a gare su a anzartahum ko anzartahum shin ka gargade su ne ya muhammadur rasulullah am lam tundirhum ko ma dai baka gargade su ba la yu'minun ba za dai su imani ba inji ubangiji me yasa ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم وبنجي يتي ختم الله على قلوبهم Allah ya toshe a bisa zukatansu mana an sanya toshiya ne a bisa zukatan nasu an toshe alkhairi baya shiga cikin zuciyar gabaki ɗaya, wa ala sam'ihim hakanan an sanya toshiya a bisa majiyansu gaskiya ba ta shiga kunnuwansu hakanan wa watun an ƙara sa wani murfi ala a akan maganansu shine idan dinansu ba sa ganin gaskiya lahum qulubun la na biha wa lahum a'yunun la na biha Allah ce wa lahum adhanun la yasma'una biha sai Allah ce ulaika kal an'ami balhum adall ulaika humul ghafirun Allah ce lahum qulubun suna da zuciya fa wa'annan mutane sai dai ba sa fahimtar gaskiya da wannan zuciya sannan wa lahum a'yunun suna da idan ina daradara suna kallon ka kana kallon su amma idanun la yubsiruna biha ba sa iya kallon gaskiya da wannan idan ba sa iya kallon alqur'ani da hadisi sai dai a zauna a gindin bushiya a ta musu kawai akan benci a ta musu akan tagurma akan kwalbaci a ta musu wannan kan za su yi ta yi an iya wannan musu da kai amma ba za a iya daukan ahalari a je makaranta ba ba za a iya daukan ishimawi a je a yanke musun ba kankat in ka je ka sa awwalu ma yajibu alal mukallafi tasihihu imanihi thumma ma'rifatu ma yuslihu bihi fardu ainihi ka ahka min salati wa taharati wa siyami yanzu wannan wajen daga can zuwa nan baka yanke jahilcin shi ba gobe kuma sai a fara wani karatun daban to amma ba a yanke wannan jahilcin ba kullun shekara da shekaru akan wannan jahilcin ake sai musu ya turnike sai a dauki kana da lamban malam wani to a buga malam wani wani sai a sa hankali akar maka Allah ji abin da suke faɗa wai kaza da kaza da kaza na malam me kace wadan su ji me kace kaza kaza fa nace kaza ka wadan su ji amfanin me zai maka malamai suka ce in zaka ka yi tambaya sau dubu kullun kai tambaya wajen duk malaman da ka sani ka tambayi kowane malami ne sau dubu zuwanka makaranta sau ɗaya ya fi lada a wajen Allah fiye da tambaya sau dubu da domin tambaya dubu ɗinnan da kai kai da kanka baka da hujja in an ce a ina ka ga wannan maganar baka isa ka buɗe littafi ba sai dai ka ce na ji malam wane ya ce malam wane ashi in ba hujja ba malam wane a ina ya gani a qur'ani da hadisi da fiqh shikenan yanzu malam wane ya saka a hanyar hujja malam wani ubangiji Allah saka mar da alkhairi ina fata an fahimta to amma mun ki zuwa mu koyi karatun kullun sai musu koyi muke musu zai amfana da mu da koma Allah ka sa da muna gane Allah ka ganar da mu to sai ubangiji ya ce ga sunan suna da idan dina amma idan dina ba sa iya kallon gaskiya da su <clears throat> sannan walahum adhanun la yasma'una biha suna da kunnuwa amma ba sa jin gaskiya ba sa jin wa'azi sai dai jin waƙoƙi da jin ashariya da jin abubuwa kala-kala amma a sa a ji wa'azi Allah ya ce annabi ya ce ko a je a zauna a inda ake wa'azi duk ba za ka ga irin wa'annan mutanen ba sai Allah ta ulaika kal an'ami wa'annan ai kamar dabbobi suke sai Allah ta kai bal a'a ai hum adal dal ai sun fi ma dabbobi kwata inji Allah idan kace irin wannan mutum ya fi dabba kwata ba sai a ce kai ka zagi mutum ba ne ake cewa kai zagi amma fa Allah ne fara ulaika kal an'ami bal hum kowa ma ya fassara zai ji haka ya fassara Allah ka shirye mu sai ubangiji ce wa ala sam'ihim an sanya toshiya ma a bisa majiyansu sannan wa gishawatun ala absarihim shine wa ala absarihim gishawa shi ma haka nan an sanya toshiya an sanya murfi shine gishawa murfi gida'un kenan ala absarihim a bisa maganansu ba sa ganin gaskiya irin wa'annan munafiqan walahum azabun azim a takaice dai azaba mai girma ta tabbata a gare su Allah ka kare mu ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين ubangiji yace wa minan nasi akwai daga cikin mutane ko kuma zaka ji daga cikin mutane waɗanda suke munafukai man yaqulu amanna billahi waɗanda suke cewa mun yi imani da Allah za ka zo wajen ahlus suna ce, mun yi imani da Allah fa wa bil yawmil akhir da ranar lahira an gane ku suna gamuwa da kai ai mu ai tare da ku muke ai kar ku muna dan zuwa can can innan a ina ai ba ruwan mu da su ai kawai dai muna badda samu ne ai ku ne namu ai ku ne mutanen mu ai wallahi mun san kuna kan gaskiya a amanna billahi amanna billahi kai a amma malam zai ce sunna ba kan gaskiya yake ba zaka suna ga maka haka wa minan nasi zaka ji daga cikin wasu mutane munafikai wadanda suka goge akan munafurci man yaqulu amanna billahi waɗanda za su rinka cewa mu mun yi imani da Allah mun san Allah shi kaɗai yake wa bil yawmil akhir mun yi imani da ranar lahira tabbas gaskiya ce Allah ce amma ina alhali wa ma hum bi mu'minin su ba mu'minan bane an gane ko su ba mu'minan bane sun abar gogewa ne kawai da munafurci in sun je wajen wa'ancan ma sai su ce musu kar mu muna zuwa wajen wa'annan fa yaudar su ba muke ba eh kawai muna son mu ɗan ji abin da suke faɗa ne mu zo mu gaya muku domin kullun dama wa fikum samma'una lahu a cikin ku akwai siya aidin su kaje ai yau abu kaza ma yace abu kaza ya faɗa ba ba za ka kula da cewa qur'ani aka ja aka faɗa ba a sharhan ayar kai ma za ka je ka duba a cikin tafsirinka sai ga cewa abin haka yake ina fata an fahimta mutum ne yayi imani da Allah kuma yace ce maka yayi imani ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai zama cewa alƙawarin da yayi tsakaninsa da Allah ya zo ya warware dukkaninmu mun yi alkawari tsakaninmu da Allah tun muna alamu zarri akan za mu bauta wa Allah shi kadai kowa sai da ya alkawari Allah ya yi magana da kowa a mu baki da baki yadda Allah ya yi magana da mu baki da baki tun fil azal haka nan gaba ma zai ƙara magana da mu baki da baki Allah sai da ya yi magana wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim wa ashhadahum ala anfusihim yace alastu bi rabbikum qalu bala shahidina an yau yawmal ƙiyamata ya na kunna an hadha ghafilin eh min zuhurihim dhurriyyatihim wa ashhadahum ashe duk kowa sai da alƙawari tsakaninsa da Allah to wannan alƙawarin da muka zo duniya mun cika shi ba kowa bane cika wannan alƙawari sai muka sake wannan alƙawarin shi sa wani mutanen da suke cewa wai yaro jinjiri idan aka haife shi hannunsa ba haka yake ba wasu ya yi kwana bakwai na da bai sake ba alƙawarin Allah ya rike daga baya sai aka ce in yi kwana uku kuma sai ya saki na yanzu kuma ana haihuwa sama kawai sai ya saki Allah ya nan da ka ubangiji Allah ka ba mu iko rigewa to ya riga ya warware alƙawari tsakaninsa da Allah sannan gashi yayi yaudara yana munafurtar musulmai ƴan uwansa duk inda ya je shine ya dauko labarin wa'annan ya kai wa'ancan labarin waɗancan ya kawo wa'annan sannan gashi yayi ha'inci gashi da hasara tsakaninsa da musulmai ƴan uwansa duk inda ya je baya son ya ga ci gaban addinin musulunci shi kuma musulunci ya riga ya ci gaba idan Allah ya ce zan ci gaba da abu ma'ana ni ne zan kula da abu ai kai ba za ka iya ba yanzu kamar sunnan nan Allah ne ya ce zan taimaka wa sunna kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli inna Allaha qawiyyun aziz ina fata an fahimta Allah ya riga ya rubuta yace mu ne masu rinjayi Allah yace mu ne masu rinjayi ni da manzannina da mabiya manzannin nawa to duk wanda bai bi tafarkin manzannin ba su zai rinjaye har abada ba zai rinjaye ce shi sa duk abin da kake gani za ga duk taron ahlus sunna duk wajen wa'azin ahlus sunna samari kake kallo majiya karfi duk addinin duk addinin da kaga samari majiya karfi a wajen wa'azi addinin akan me aka kenan gaskiya kenan kuma addinin ya ci gaba ila yawmil qiyamah ina fata an fahimta amma kaga sannan gashi kuma aina yi da mutane akai akai duk irin wa'annan sufa ce ta munafukai ubangiji Allah kare ga bincike na jassas a ranka ganin wani me yake yi ne mun gafa yana shiga yana fita ta nan gefen eh ina yake zuwa ne a bi sawunsa aje a ga duk wannan musulunci ya hana musulunci Allah ce wala tajassasu wala yaqtab ba'dukum ba'd ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi mayitan ko maitan fakarintumuhu fa inji Allah in yanzu Allah ce kada ku yi rinka binciken yan uwanku bincike na sharri haramun amma bincike na alkhairi halal ne ku je ga na ga wannan nan kullun ta gabar yake kullowa ku je ga ina ne gidansa daga ce ai ga can gidansa kusa da babban layi to shikenan ba ku da magarba sai ka aika masa buhun shinkafa guda uku buhun suga guda biyu da dan yarin shadda bandur yan goma goma nan guda uku da dan naira dubu goma a dinki kaga wannan binciken alkhairi to irin wannan binciken shi halal ne musulunci ya yarda da wannan amma ɗayan haramun Allah ka sa da muna gane ubangiji ya ce wa ma bi mu'minin alhali su ba ba muminan ba ne su. Na’am. Yau fadi’un Allah na amanu, mm. wa ma illa an buzahun wa ma ya Ubangiji ce irin waɗannan munafukai yau fadi’un Allah, za ga ma’ana suna yaudarar Allah, an gane ku? Suna yaudarar addinin Ubangiji, wallazi na amanu suna yaudarar waɗanda suka yi imani, da bayyanar da abin da yake saɓanin cikin zuciyarsu suna bayyana mutane a zahiri su na kirki ne alhali a ɓoye su kafirai ne ko kuma su munafukai ne ba sa son ci gaban addinin musulunci ai har yanzu akwai irin su ai wanda za ka sun zo sun ma kaza kaza kaza kaza ai muna tare da ku ai alhamdulillah ai yadda ake fahimtar addinin nan kai masha Allah madalla amma fa su ba za su iya zuwa ai sallah da su ba <coughs> ba za su iya zuwa ai sallah da su a zahar da la'asar kowa yana kallon su ba ido na ganin ido kiri da muzu haka ka kalle su kalle su ka zo da asuwakin ka shiga sahu da azhar a ganka ba za su iya amma alhamdulillah yanzu samarin yanzu ba ruwansu yanzu wani saurayin za ka je ka tsare shi yanzu masallacin ahalu suna zai sallah ka ce kai ko kallon ka zai ya ce ha malam sallah maka zo yi da ne ake irin wannan abubuwan a zo a dan cakume ka a dan shakume ka amma yanzu ina na da yukhadi'una Allah suna yaudarar Allah wallazina amanu suna yaudarar waɗanda suka yi imani da Allah ya zo a tsaye akan ka a tirsasa ka akan sai ka koma ruwa ubangiji Allah kare ubangiji sai ce wa ma yukhadi'una ko wa ma yakhda'una alhali ba kowa suke yaudara ba illa anfusahum face kansu da kansu sai dai wa ma yash'urun su ba san haka in ba yanzu masu yin haka Allah bai bayyana da ahlus sunna a cikin zuriyarsu ba Allah ya bayyana duk wanda suke gaba da sunna sai ga yanzu a cikin ƴaƴansu kuma an samu ahlus sunna ko da ɓoye ne ana samun su takunkumi dai akwai ahlus sunna kaga kenan wannan daga Allah ne sannan kuma duk wani wanda yazo zai yi munafurci a cikin addini sai ga cewa Allah ya fallasa shi an gane shi wannan tun a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam munafikai sun zauna tare da manzon Allah munafikai idan suka zo fadar manzon Allah me suke cewa idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah sai Allah ce wallahu yashhadu innaka la rasuluhu wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun sai Allah ce ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun wannan ko zalika bi annahum amanu thumma kafaru fadubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun sai Allah ce wa idza ra'aytahum tu'ud wa idza ra'aytahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كو يحسبون كل صيحة عليهم قالت هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون أبن الله يفعل كنا Allah ce idan munafikai suka zo fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka ji suna cewa ya rasulullah na shahada innaka la rasulullah ai mun shaida kai manzon Allah ne wallahi kai manzon Allah ne <laughs> ya rasulullah ya rasul amma idan manzon Allah yana wani abu kaga suna zamewa suna za hal yarakum min ahadin thumma sarafu kala ta sarafa Allahu qulubahum bi annahum qaumun la yafqahun shin wani yana ganin mu ana ganin mu kuwa ba a ganin su sai dan sillale sai su eh kaji ba Allah ce yatasallaluna minkum liwa shine <laughs> sillale wa sai dan sai asilale <laughs> yayi sinikin ina ba ta fahimta haka Qur'ani ke duk zo da wayannan abubuwa to sai sun kai manzon Allah haka sai Allah ce wallahu in innaka la rasulu Allah ya san kai manzon nasa tabbas kai manzo ne ni na aiko ka kuma ni na zabe ka a cikin jahilan larabawa mara shari'a marasa shari'a marasa addini mutanen da ba taɓa tura musu annabi ba na zaɓe ka a matsayin ka maraya na turo ka kana annabi da tunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum gafilun Allah ce kai na zaɓa ya rasulullah ya za su tabarakallahu ma wahyun bi wala nabiyyin ala ghaibin bi muttahami Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalati ko risalata Allah shi yasan shi yasan Allah kadai shi yasan inda ya ya ajiye manzancin shi yasan inda ya ya ajiye karatun mulkin sa sa kasuwancin sa duk Allah shi yasan inda ya dace ya ajiye to Allah sai ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ce amma Allah ya shaida su munafikai innan ƙarya suke yi ittakhazu aymanahum duk da haka sirki rantsarantsan su junnatan a matsayin garkuwa fasaddu an sabilillah sai ke toshe su daga barin bin tafarkin addinin Allah Allah ce innahum sa'a ma kanu ya'malu lalle abin da suka kasance suna aikatawa wannan abu ya muna har zuwa da kashin nan makaranta sai Allah anan sai ce yukhadi'una Allah wal ladina amanu suna yaudarar Allah da kuma waɗanda suka yi imani da Allah wa ma yukhadi'una ko wa yakhda'una illa anfusahum ba kowa suke yaudara ba face kansu da kansu inji ubangiji sai dai wa ma yash'urun su ba su san haka in ba fi qulubihim marad fi qulubihim marad fazadahum Allahu marada ولهم عذاب kanu بما كانوا ubangiji ce fi قلوبهم مرض ma'ana shakkun wani nifaqun shakka da munafurci ya tabbata a cikin zukatansu su irin waɗannan munafukai an gane ko fa zadahumullahu marada sai Allah ko sai ya ƙara musu cutar shakka innan da munafircin a cikin zuciyarsu fa zadahumullahu sai Allah sai ya ƙara musu marada cuta ta munafirci da rashin lafiya shine rashin lafiya shine shakka akan addinin musulunci an gane ko a takaice dai walahum azabun alim azaba mai radadi ta tabbata a gare su me yasa bima kanu yakdibun ko bima kanu yukaddibun dan saboda abin da suka kasance suna ƙaryatawa shine alqur'ani da manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kisa sai Allah ce falam ma zaghu azaqa Allah qulubahum an gane ku lokacin da suka karkata Allah ma sai ya karkatar da zukatan nasu gabaki daya fa amman ladina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun wa amma ladina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim kuma tuwa hum kafirun wa matu wa hum fasiqun za mu tsaya a wannan gabar aya insha Allah sai gobe sai mu ci gaba da zance akan wayannan mugayen munafikai ubangiji Allah ka kare mu da munafurci akan addini Allah ka bamu ikon bin gaskiya komin dacinta ka bamu ikon nisan cewa ƙarya komin kyalkyalinta da kenta ya ubangiji ko da mun gani ana yi in ba addini ba ne Allah ka ba mu ikon kauce mata ya Allah ko da mun gani ana yi ba in dai addini ne Allah ka ba mu ikon tsayawa a kanta ya ubangiji wassalamu alaikum wa rahmatullah na'am

zama na majalisa ma baki daya a cikin addinin musulunci babu shi musulunci ya hana zaman majalisa musulunci ya hana zaman majalisa samari kusan haka mataki na biyu in ya zama dole sai an zauna manzo Allah ce a bawa majalisa ma'ana a bawa layi sa bawa layi haƙinsa shine idan ka kashi ko kwalba ko langa-langa ko wani kaya ah, ka je ka dauki idan wani yazo zai wuce da mota motarsa ta mutu wajibi ne ka je ka tura masa idan ya zo da kaya ba zan iya ɗauka ba wajibi ne ka je ka cicibi kayan ka ɗaura masa akan dabbarsa mota ce mashin ne wani abu duk wannan haƙƙi ne ba sai ya sa ka ba ba sai an nemi taimakon ka ba in dai kana layi ka ga haka to wannan haƙƙi ne umarni ne daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan idan ka ga mace za ta wuce ka idan ka kada ka daga sai ka ji a zuciyarka ba ta wuce eh da ka ga mace za ta kai ka sai ka ji a ranka ta wuce kana ɗanyin yin haka ya alamu kha'ina tal'a ayuni kuma su sudur amma wai ba kallo ɗaya wai da aka ce ai wai kallo ɗaya ƙir inda baka kibta ba ba matsala a da matsala ina fata an fahimta karka irin wa duka wani haƙƙi ne na layi samari a guji wannan to sannan kuma da daddare wannan wata na ramadana wata ne wanda ake neman gafarar ubangiji ake neman yardar Allah ake roƙawa iyaye gafara ake kuma neman kusanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kusanci ga manzon Allah ana kwatanta aikin da annabin ya yi ne sannan sai a samu kusanci da shi annabin amma manzon Allah shi ba hira yayi ba ku ta duba labarin manzon Allah da tarihinsa da sira da kissoshin manzon Allah za ga babu hira a ciki bashi da majalisar hira to idan kana so ka zama makocin manzon Allah a gidan aljanna manzan Allah ya ce duk mai son ya zama makocina a gidan aljanna ya yawaita na farfarin dare to kai mai zai hana bayan ka yi tarawihi manzo Allah ce man qama ramadan imanan wa hisaban yusira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara duk wanda ya tsayi wani watan ramadana shine sallar tarawihi sallar asham inna aka yi da kai har aka gama to wannan Allah ya gafarta maka abun da ya gabata da kuma abun da zaka yi nan gaba abin da zaka yi su ne ƙanana ƙananan zunubai kada ka yi babban zunubi ka ce Allah ya gafarta mu a wa ma rabbuka bi zallamin lil abi inna Allah la yadlimu misqala dhar sannan su samari da suke zama bayan an ci abinci kun je kun dauko abinci a gidan iyayenku kamata yayi lokacin ka yi alwala ya kai saurayi maji karfi dan bana bakwai ka kama sallah kai nafila raka'a biyu kai sallama kai raka'a biyu kai sallama kai raka'a biyu kai sallama sai kai istighfar kafa dubu ɗaya in zaka iya kai la ilaha illallah ma dubu ɗaya in zaka iya ka yi wa annabi salati sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya in zaka iya duk wanda yake wa manzon Allah salati sau dubu ɗaya tak sakamakonsa sa shine gidan aljanna kuma duk abin da ya dame ka na duniya da lahira in kai ta tawassuli da salatin annabi Allah zai baka akwai abin da ya fi wani lada salati garanti tantagariya golden din salati diamond jawharin salati salati daga min indillahi ina ba ta an fahimta ka karanta manzan Allah salati kuma wani abin albushir lokacin da kake manzan Allah salati kana gamawa za a ɗauki salatin a ce ya rasulullahi wani na gari da dan wani dan wani jikan wani ina wani nan dai saurayin nan shi ya maka wannan salatin ya rasulullahi manzan Allah ya ce ku rinka mun salati musamman ran juma'a in ji manzan Allah ce fa inna salatakum ma'rudatun alayya lalle salatin da kuke mun ana bujuro zuwa gare ni ina kallo in ji manzan Allah dan Allah hira ne yafi maka ko salatin annabi bayan kai wannan kuma idan kana da bukata makaranta kake nema aure kake nema kasuwanci kake nema al'amura ne suka dan kube maka a so kake wani kawun kai ka ji labarin zai fitar da zakaran 15 ga watan ramadana kuma kana so ya baka mafiya yawa to a wannan zaman haƙila sai ka kanta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin kafa dubu daya ka daga hannu kai tawassuli kace ya Allah ka saka wannan nawa a cikin zakar da zai fitar ya Allah ya bani naira miliyan uku ya Allah ko miliyan biyar idan Allah ya taimaka kawai shi domin Allah ya yi alƙawari a cikin an anbiya yace duk wanda ya roƙe mu da wannan suna namu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin duk abin da yake nema Allah ce zamu bashi Allah bai faɗa ba yace wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alayhi fanada fi adh-dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin qala ta fastajabna lahu wa najaynahu min al-gham wa kadhalika nunjil mu'minin duk wani mu'mini da yi imani da mu in ka kai wa'annan a kullun baka samu abin da kake nema ba imaninka da Allah da kake ne to ya kai samari ko ya ku samari wannan shine nasiha ta gare mu gabaki daya mu yi kokari mu rinka yawan istighfari da daddare la ilaha illallah da daddare yawan salatin annabi sallallahu alaihi wasallam da daddare da yawan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin bayan mun gama wannan kafin asubahi bayan mun yi safar kuma mu tashi mu yi nafalfalin dare mu je masallaci mu jira ayi as-salatu tare da mu sannan bayan mun zo mun yi nafila na tahiyatul masjidi da daddare a masallaci mu dauki alqur'ani mu karanta ma faqara ma yassara min alqur'an ku karanta abin da ya sauka daga cikin alqur'ani izu biyu ne izu hudu ne izu shida ne ka karanta ana zuwa ana as-salatu kuma a tsaye da sallah tare da kai bayan an yi sallah kuma yi azkar na sabah bayan an yi azuka tare da kai ka karanta la ilaha illallah la ilaha illallah ko ka karanta subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi aliyyil azim idan ka karanta wannan kafa 100 kafa 100 zunubin ka in ya kai daga nan zuwa samaniya ubangiji Allah ya kankare maka su wannan daga wakin manzon Allah nake ga muku wannan sallallahu alaihi wasallam a takaice samari wannan shine shawara da nake bamu ga baki ɗaya da ni da ku Allah ka bamu ikon yi wallahu a'lam wa alaikum salam jama'a mi salati ga annabi abin da muka karanta na daidai cikin karatu ko amsa fatawa Allah ka ba mu ladansa kuskure da muka yi cikin karatu ko amsa fatawa Allah ka yi mana gafara Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakata ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim في العالمين إنك حميد مجيد ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد لما كما نريد مك سابا ميو مالن الدعاء الله كتك أنسى درحمة الله كتك أنت كن إياه مسابر كشوا دكهور كشوا الله كمس غافرة جي منا cikin addu'o'i ga waɗanda suka riga mu gidan gaskiya mun manta da makotanmu ma'ana malam lawan nan makocinmu da kuma mahaifinsa gwani umaru gabaki ɗaya su ma Allah ka sa suna gidan aljanna na firdausi sannan kazalika mun wanta makocinmu babanmu alhaji umaru mai akwati allah ka kara masa lafiya allah ka taimake shi ka kara masa cikakkiyar lafiya da ma mu kanta kulhu allah kamar yadda muka saba bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad qul huwallahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad qul huwallahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad mu kanta ja kafa dai dai duka bukatun mu na alkhairi Allah ka fi mu sani Allah ka biya mana bismillahir rahmanir rahim idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين حسبنا الله ونعم الوكيل في الدارين برحمتك نستغيث والحمد لله رب العالمين Thank <laughs> you. Thank you.